zaune tare da annabi muhammad she manzon allah ya jiyo she ya dube su sahabban manzon allah duk suna zaune da manzon allah ya dubi sahabbansa sai ya ce musu hisalu hamsun akwai ababa guda biyar idan bihinna har allah ya jarabce ku da wa'annan ababa guda biyar manzon allah ya ce wa a'udhu billahi an ina roƙon Allah kada Allah ya bari ku yi yawancin rai ku iska wannan zamani sahabbai suka ce ma'aikin Allah wanne ya ce lam fahishatun fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw manzo Allah ya ce har Allah ya sa kuka ga ababa guda biyar Allah ya kiyaye maka ku gani annabi ya ce duk lokacin da alfahasha ta yadu cikin mutane lam ta zaharil fahisha ma'ana ba a taɓa samun alfahasha ya bayyana ba na kira ne ma'ana fi ayi kaumi cikin kowane irin mutane hausawa ne zabarmawa ne kwatakwalawa ne bawa ne loso ne kusuntu ne basari ne wane ne balarabe ne har dai alfahasha ya yadu a cikin wa'annan al'umma annabi ya ce allah ya aiko muku da annoba ya kuma aiko muku da ciwon da ba ku samun maganinsa har tashin alkiyama manzo allah kayi gaskiya in dai alfahasha ya bayyana tsakanin al'umma har an ka zo ana nuna alfahasha ƙarara. to jama'a Allah ya aiko da ciwon da ba a maganin maganinsa maganar manzon Allah gaskiya ne ya kuma tabbata yau jama'a irin ciruta da ya shigo mana a cikin duniya yau ba abin da ya kawo wannan ciwo shi zina kaga ga ciwon sanyi ga cinyo babasu ga gonoriya ga ciwon ruwa babban magana ga ciwon aids da ya riga ya same ka ɗinke likafani ka aje don ka mutu don ba wani likitan da zai maka maganin sa ƙarya ne magana manzon Allah in ya ajiye ba mai turewa ta haka samari ba wai iyawa ba ko gwaninta ne kana da buduri sun kai shida ba gwaninta bane ne in na je unguwa kaza ina da ita in na je nan ina da shi in na je unguwa nan ina da ita ba gwaninta ba ne ba kafi kowa iyawa ba ne ka yi hankali ranar da allah zai addabe ka da wannan bala'i haka nan ne yariya budurwa kina unguwa shiganki kowane ɗaki kin zama kalanda a kowane gida ba shine gwaninta ba ki shiga wannan ɗaki ki zina ki shiga wannan wurin ki zina idan garin allah ya waye akwai motan da zai zo ya ɗauke ki da safe ƙarfe goma ya je da ke dawo da ke sha biyu na rana akwai wanda zai ɗauke ki karfe ɗaya a dawo da ke bayan la'asar akwai wanda za ki je bayan la'asar ki komo goshin magaruba akwai wanda zai ɗauke ki bayan sallar isha shai in garin allah ya waye ba iyawa ba ne ba kuma ƙosawa ba ne ba wai cewa idanunki ya buɗe ba ne ki gane cewa jarabta ne in allah ya so ya kama ki sai allah ya kama ki turawa sun tashi da iyawarsu da iliminsu da magungunansu har yau ba a samu maganin ac ba kuma ba a samu likitan da ke da maganin S ya rike maganin wai bai ba kowa shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke da S ciwonsa ne kuma shine likitan da ke da wannan maganin ya kuma ce ma mutanen duniya ba ku samun maganin S a inda da a samu maganin S inda turawa sun yadda jama'a mu komo cikin alkur'ani maganin es na cikin qur'ani in an kabi wannan ayan nan es ya warku duba suratul isra'i ba ni aya 33 mai Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila jama'a kun ji maganin es na cikin alqur'ani wala taqrabu zina Allah bai ce ka kai zina ba a'a ka ji hikiman Allah in Allah ya ce kada ka yi zina ma'ana zinan ne ban yi ba ana haɗuwa lungu ka lungume ta ka cakule ta ka yi wasa da ita na yi amma zinan ne ban yi ba shi Allah ce wala takrabu zina ma'ana kada ka yi abin da ma zai jawo zinan ba zinan an ka ce ka yi ba ma abin da zai jawo zinan Allah wai ka yi menene abin da ke jawo zina kai dai in an ka tashi ka rinka bi lungu kororo kororo ga samaruna malamin mu yusuf ya kawo mana abin da ke jawo zinan wani lokaci ne za mu wa'azi unguwan fofowan. kasan fofowan ne ma akwai lungu lungu na zuwa za mu wurin wa'azi wani lungu ne kuwa daga can nisa sai na ji ana cewa sake ni sake ni sake ni sake ni menene sake ni sake ni shin na ji ana sake ni sake ni gashi nan zuwa shine sake ni sake ni shi samarin bai ga wanda ke ashe ita ta ga mai zuwa tana ganin wanda ke zuwa nan mai magana ne gobe sai sa sake ni sake ni ke ganta sai koma da ce ah, sa san zuwa na ce sannu ka dai na ce san aiki gobe ka ji bayanin Allah sa mu cika da imani Taka haka wannan shine abin da ke jawo zinan taka Allah ke ce mana wala takarabu zina wai kada ku kusanta da abin da je jawo zinan me yasa innahu kana fahisha lalle zinan nan alfahasha ne wasa sabila kuma mummunan hanya ne mummuna ne Allah ka raba mu da munincinsa sai sa ina mamakin samari da ke da ɗaki amma ƙofan waje ina mamakinsa samari ga gidan ku sai ka buɗe ƙofa waje me kake nema shi an buga sha biyu ka ganshi da guntun buta da guntun asawaki yana ci yana haka na ƙarya wata da ta wuce ya shaƙi murya ta dube shi ƙofan waje ne kowa bai gani jama'a a shiga ana lalata yana bani mamaki tsoho da ka samu shekara saba'in ko sittin a duniya yanzu kake yawon neman mata wani ne irin masu neman mata akwai kawaliya wanda take hada zina in an ce kawaliya mai hada zina ita gidanta nan ne in mace ta yi tawaye ta ce ba ta son mijinta she ta zo gidan kawaliya ta zauna to ita ke haɗa zina wannan mutumin sai ya ɗauki waya ya kira kawaliya sai ce mata yana son ta aiko mai da yariya kyakkyawa fara mai kyau amma yana hotel kaza kawaliya kuma ta ɗauki lamba ta ba wata yariya ta ce mata to ki je hotel kaza ɗaki mai lamba kaza wani alhaji na nan da ku haɗu da shi a wurin amma in kuka je ga irin kuɗin da zai baki yariya ta riga ta je hotelin ta zauna ta tuɓe kayanta ta ɗauko tawul fari ta ɗaura tana zaune kan gado alhajin kuma ya ɗauko motarsa ya kai gindin hotelin ya sauka ba tarihi ke baka ba abin da ya faru ne alhajin ya sauka gindin hotelin ya shiga yana buɗe ƙofa ya shiga ya ga budurwan da an ka kawo mai ashe ɗiyan cikinsa ce ga tana zaune kan gado ɗiyarsa ce yariyan ne ita ma aikinta ne lalata in ya je ya yi wani wuri ita ma ta je ta yi wani wuri da allah ke son ya yi mai wa'azi shi an ka ɗauko ɗiyar cikinsa an ka kama ya yi zina da ita jama'a maganan allah ba maganan wasa ba ne ta haka jama'a mu ji tsoron allah ta haka allah ce innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zinan nan mummunan hanya ne kuma mummunan abu ne alfahasha ne kuma mummunan tafarki ka tashi daga nan wai saboda irin girman ka da darajanka baka son a ganka she ka koma cako she ka je kai zina daga wurin daga zinan she kai ma ba an kara ciki bayan ka mata ciki an kare kai baka san cikin ya shiga ba she ciki ya zo she an ka zo an ka gaya ma kuma nan shukura kai babba ne shi aka ce maka to abin nan da ka zo ka yi ga results ya zo mun je kwalebu takardar ya fito kamar akwai ciki two months she ka ce a ciki a cire cikin yariyan kuma da ummanta suka ce a'a mu ba mu iyawa mun bar shi watakila wurin cirewa ta mutu sai sa an bari ta haihu she ka ce to yanzu yadda za a yi ka yi komai ka duba cikin har a girma amma in an haihu ka ba su yaron ka ba su kai yaron ya zo ka a gwada ka kai ka shiga unguwar cako ba ina ma karya bane ka je ka ga wayansu yaran an karawa ka dubi idanunsu yaran hausawa ne ubanninsu sun gudu ne suka komo suka boye to allah kuma sai ya tona asirin wannan sai in ka tuba shikenan yariya na da ciki daga coko kana nan kana ta duban ciki ha ciki ya girma yariya ta haihu ka laɓe ka kai rago an kai sunan banza a kwana a tashi yaro ya girma a kwana a tashi ya zama samari yaro kuma na ganin abokanansa kowa da uba ya zo tamban mansa mami ofaninin gbon papa yau na babana o oh, gbeje jeje ni an gbeje gbeje jeje ni an gbeme obinamu in ka ya mu saboda ya zo ya tambaya wane ne ubana da yaro ya matsa ya matsa ya matsa ya zo ya ce ma'amman rana ya zaro adda in baki gwada min ubana ba na kashe ki tana tsoron mutuwa da ce wafe wafe nuku wati kana zaune shukura cikin mutane jama'a allah karfa mana asiri kana zaune cikin mutane kana wani kuntum ka sa babban riga sai ka ga matan nan da yaro ga shi katon samari a zo a gaida kai kana kallon yaro baka san shi ba amma ka san matan shi ta ce makana papa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga babanka yaro kuma ya duka kasa ya tube takalmi don unguwa an karawa ka ake yi ya duka ya gaida kai a ce maka ubanka kenan ka je can kayi ka ɓoye amma an turo maka da shi nan ta haka mu ji tsoron Allah wani shiga lungu kana neman ɗiyan mutane ka yi hankali ran da ka nemi ɗiyan wani wallahi an nemi ɗiyanka birru aba'akum tabarrukum ukum. wa ifu ta ifani isa'ikum fi muhrami wa tajannibu ma la yaliku bi muslimi fa inna zina dainun fa in akaratahu kana alwafa fi ahli baitika fa a'lam jama'a mu yi ma iyaye nagarta ɗiyan mu sun muna nagarta kiyaye matan mutane an kiyaye matanka jama'a zina bashi ne in ka ci bashin nan an biya shi cikin mutanen gidanka wanda ya je ya yi zina ka je ka kama hotel ka kama room 25 ka biya kudin hotel ka je kai zina cikin wannan hotelin jama'a ai hotel ka je kai ka biya kudi to jama'a an yi zina da ɗiyanka kuma bayan takwaron ɗakinka ba a biyan kokobo. man yazini fil baiti bi alfai dirhami fi baitihi yuzna min gairi dirhami wanda ya je hotel kai zina ka biya kuɗi don hotelin kafin ka je ka biya kuɗi barin baka labari ka biya ba firi ba ne nan yariyan da kai zina da itan kuma ka biya kuma kuma zinan kuma kudin kuma price ne daban-daban price ne akwai na short, short night akwai long night akwai short one akwai long one sa'annan akwai na day break in ka zo sai ta tambaye ka wanne da ka yi da ka je na awa biyu ne eh akwai price sa za ka je na karfe 8 zuwa 12 dare ne akwai price za ka je da daddare har garin allah ya waye e akwai price kuma sai ka biya in ka biya kuma hotelin kuma ka biya ka yi wannan ka biya ka biya kudin ɗaki ka biya yariyar she a zo ɗakin ka a yi ba a biya ko kobo ba firi allah samu cika da imani ta jama'a wanda ke irin wannan hali ta haka Allah ya ce mummunan aiki ne mun shi bai da kyau amma yau jama'a shine foolish case kadan an ka tashi ka bi lungu lungu ka ga samari yau budurwa in ba ta zina ba ta da farka ana kallon ta ya ce idanunta bai bude ba ana ganin rayuwar duniya ita ba ta kai komai ba jama'a barnan da ya zo mana gidan duniya na da sabon Allah da ake yi jama'a shi ya kawo mana halaka gidan duniya mu dubi suratul rum ba ni daidai aya na 40 mai Allah ya ce mana zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat أيدي